وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 168 a littafin gulubin maran na ibn hajar al'asqalani wanda ya rasu shekarar hijira ta ɗari takwas da hamsin da biyu muna roƙon allah maɗaukake masa rahama kuma za mu yi ƙoƙarin ƙarasa kitabun zakati insha allah daga hadisi na ɗari shida da da hudu zuwa hadisi na ɗari shida da da shida. wannan darasi yana dauke da bayani akan hukuncin dukiyar da aka same ta a binne hukuncin dukiyar da aka same ta a binne ita dukiya da ake samu a binne iri uku ce kuma ibn hajar ya yi ƙoƙarin kawo hadisai waɗanda suke bayani akan waɗannan dukiyoyi iri uku waɗanda akan same su a binne don haka yasa ya jera waɗannan hadisai a ƙarshen kitabu zakat wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisin daga abu hurairah Allah madaukake ya tsara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce wa firrikazi al-khumus annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce game da dukiyar da aka same ta a binne za a ba da kashi ɗaya cikin biyar sadaka idan aka samu dukiya a binne aka tsinci dukiya a binne za a ba da kashi ɗaya cikin biyar na wannan dukiya a matsayin sadaka shine ake kira al-khumus ibn hajar al cikin fathul bari mujallal na 365 sharhin wannan hadisin yace ar-rikazu bi kasri ar-ra'i wa takhfif kafi wa akhiruhu zayun al-mal da larabci ina aka ce an rikazu ana nufin dukiyar da aka same ta abin ne almalul madhu ma'khudun min ar bi fathi bi fathi rai rai qala ibn hajar yace kuma wannan fassara da malamai suka yi game da cewa ar-rikazu ita ce dukiyar da aka same ta abin ne muttafaqun alayh babu sabani wato a tsakanin malamai ta wajen fahimtar ma'anar ita wannan kalma don haka babu shakka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine dukiyar da aka same ta abin ne za a ba da kashi ɗaya cikin biyar na ita wannan dukiya a matsayin sadaka ya ce mustapha kun alai wannan hadisin al'imamun bukari ya ruwaito shi da kuma al'imamun musulun yana fahihun bukari kitabun zakat babun firrikazi alkumusu da kuma sahihu muslim kitabul hudud babu jurhul ajma hadisi na 1710 wannan hadisin ya taho da riwayoyi masu yawa a wasu wurare an ruwaito hadisin da tsawo wasu wurare kuma an kawo shi gajere don haka akwai bayani kan wannan hadisin insha Allah inda zai taho bayani akan kitabul hudud insha Allah ta'ala don hadisin yana da tsawo kamar yadda Abu Huraira ya rawaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam illa dai Ibn Hajar ya dace karshen hadisin ya kawo karshen hadisin don ya tabbatar da bayani game da hukuncin dukiyar da aka same ta abin ne ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to game da dukiyar da ake samun ta abin ne kalma ta arrikaz malamai sun yi ittifaki akan cewa lallai dukiya ce da aka same ta a binne sai dai akwai sabani kuma game da nau'in dukiyan kamar yadda ya zo cikin annihaya ya tafi garibin hadis hadisu al'afar na ibn basir yana juzu na biyu sha shafi na 258 zamanin tabi'ai waɗanda suka biyo bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an samu sabani game da fahimtar wacce dukiya ce asali ake kiranta arrikaz ibn al-asir ya ce arrikaz inda ahlul hijaz tabi'ai wadanda ke yankin al-hijaz yankin makka da madina sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun rabu a bayan rasuwan shi saboda haka yasa aka samu almajiransu suka zama kashi-kashi waɗanda suka yi karatu wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suke yankin al-hijaz tabi'ai da suke wannan yanki su ake kira ahlul hijaz su suna cewa arrikaz hududul jahiliyyatin madfuna fil ardi dukiyar da aka binne ta wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akan ta anan dukiya ce ta mutanen da zamanin jahiliyya mutane da suka yi zamani wato a da can kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai kenan waɗanda suka yi zamani a da can suka binne dukiya suka boye ta wannan ita ce dukiyar da ake kira arrikar ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa idan ka tono ta idan ka samu damar tono irin wannan dukiya Allah ya nuna maka ita to za ka kasa wannan dukiya kashi biyar ka ba da kashi daya wa inda ahalin iraq amma su kuma tabi'a waɗanda ke zama yankin iraq fahimtar su ita ce al-ma'adin dukiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa tana binne ita ce ma'adinai dukiyar ma'adin idan aka ce dukiyar ma'adinai kaga ba wani ne ya binne ta baban banda Allah tabaraka wa ta'ala shi da kansa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya binna wannan dukiya tun farkon halitta to ita ce ake kira arrika sai ibn al-asir ya ce wal qawlani muhtamil eh, tahtamil huma al-lugha waɗannan fahimta kashi biyu duka sun dace da ainihin harshen larabci idan aka ce arrikaz yana daukan ma'anar dukiyar da mutanen da kafirai suka binne ta yanzu idan ka tono ta zaka ba da kashi ɗaya cikin biyar idan kuma aka ce fahimtar mutanen iraq dukiyar da allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a cikin ƙasa idan ka tono ta za ka ba da kashi ɗaya cikin biyar ya ce li'anna kullum min huma markutun fil kowace fahimta daga cikin fahimtoci biyu nan da aka samu na tabi'ai ta dace da ainihin ma'anan kalma ta arrikaz domin kalman arrikaz ma'ananta markuzun filarbi ya yani sabitun dukiyar da ta tabbata a cikin ƙasa ta tabbata a cikin ƙasa a ɓoye shine da larabci ake nufi da arrikas don haka in ka fassara ta da dukiyar da kafirai zamanin da suka binne ta dace da ma'anar kalma ta arrikas in ka fassara ta da ma'adinai dukiyar da Allah madaukaki ya adana a cikin ƙasa ta dace da ma'anar arrikas sai ya ce wal hadisu inna ma ja'a fi tafsir al-awwal amma hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ne da bayani akan fassaran fahimta na farko ba fahimta na biyu ba wato asali abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi anan ba ma'adinai bane inji ibn al-asir abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam shine dukiyar da mutanen da suka binne ta wa huwa al-kanzul jahili dukiyar da mutanen da suka yi zamani a jahiliya suka binne ta idan ka samu damar tono ta ita wannan dukiya za ka ba da kashi ɗaya cikin biyar wa inna ma kana fihi al-khums li kasrati nafsihi wa suhulati aqlihi abinda yasa aka ce ka ba da kashi ɗaya cikin biyar saboda babu wahala wajen ɗaukar sa idan binne dukiya aka yi ba za a samu wahala wajen tono shi ba saboda wanda ya binne shi dan adam kai ma da ka tashi tonowa kan adam ne ba za ka samu wahala ba amma idan aka ce dukiya Allah ce ya binne ka a cikin ƙasa tonon ta yana da wahala don haka yasa ma'adinai suna da wahalan tono amma dukiyar da ya zama an binne ta wani ne ya binne tono ta ba shi da wahala to tun da tonon ta ba shi da wahala shi yasa Allah mu dauki yasa sadakan da za a bayar kashi ɗaya cikin biyar ne na wannan dukiyar akwai hadisin da ya zo cikin al-musnadul imam ahmad fi ba'd turuq hadha al-hadith wato riwaya ta abu hurairah din nan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa fi rakaiz al-khums wa fi rakaiz al-khums don haka yasa yake cewa malamai suna daukan duk wata dukiya da ya zamanto ta binnu a cikin kasa in ma dan adam ne ya binne ta ko ko Allah subhanahu wataala da kansa ya binne wannan dukiya tana daukar ma'ana ta areka haka nan ibnu taymiya cikin majmu'u fatawa mujallal na 29 shafi 368 shi ma ya fassara wannan kalma ta arika kamar yanda ibnu al-asir ya fada yace warrikazu allazi la rayba fihi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da arrikaz binnanniyar dukiya fassarar da babu kokonto a kanta huwa dafnul jahiliya asali abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine dukiyar da aka binne ta a zamanin jahiliya wa hiya al-kunuz fil dukiyar da ta zamanto an boye ta a cikin ƙasa wannan dukiyar ita ce ake nufi da arrikas tana daukan ma'anar ma'adinai amma dai wannan fassara. ita ce ta dace da ainihin abinda hadisin yake ishara da shi saboda haka shi ma ibn taymiya ya yi magana game da sabanin fassarar da aka samu wajen tabi'ai game da kalmar ta ar-rikaz fa ahlul hijab la yaj'alunaha min ar-rikaz wa huwa madhhab ahmad wa ghayrihi wa ahlul iraq yaj'alunaha min ar-rikaz don haka yasa idan kana duba littafin fiqh za ka ga wata mazhabar tana sanya ma'adinai a cikin arrika wata mazhabar kuma ba ta sanya ma'adinai a cikin arrika saboda sabanin fahimta game da fasarar ita wannan kalma da aka samu tun zamanin tabi'ai ibn hajar uh, sharhin wannan hadisin uh, cikin fathul bari yace wal farqu bainal ma'din war Rikas fil wujudi wa adami أن ila Amadin? Wa عمل Wa mu'alaja listikhrajihi bi khilafir rikal akwai bambanci tsakanin ma'adinai da kuma dukiyar da wani ya binne ta a zamanin jahiliya ta wajen wahalan tono ta wajen gyara dukiyar kafin a sarrafa ta yace ana samun bambanci don haka yasa aka samu bambanci tsakanin hukuncin su wa tafaqu ala annahu la yushtaratu fihi al-hawl to malaman sunna sun yi ittifaki cewa ba sharadi bane ta dukiyar ta shekara kafin zaka fitar da zakka eh, zaka fitar da wannan al din kashi da cikin biyar ba sharadi bane bal yajibu ikhrajul khumus fil hal ibn hajar ce malamai sun yi ittifaki babu sabani babu sabanin fahimta akan cewa idan Allah ya nufe ka ka dace da tono wata dukiyar da kafirai suka binne a zamanin da ka gano wata dukiya trejo wanda kafirai suka binne kana tonowa nan take za ka kasa kashi biyar ka ba da kashi guda ba wai za a jira sai ya shekara ne wannan ittifaka ne ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala yace waqtalafu fi masrifihi amma inda malamai suka samu sabani shine waɗanda ake ba ma wannan kashi ɗaya cikin biyar din kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta za a kasa dukiyar kashi biyar a dauki kashi guda a baya to wa za a wa fa qala malik wa abu hanifa wal jumhur akasarin malaman fikihu suna cewa masrifuhu masrifu khumusil fai'i yanda ake rabon ganima haka na ake rabon wannan kashi ɗaya cikin biyar na dukiyar da da aka shar'anta zaka bayar matsayin sadaka na abin da ka tono mafi yawan malaman fikihu abin da suka faɗa kenan kuma wannan shi ya fi dacewa don haka yasa ba a sanya wannan cikin zaka ibn hajar ya kawo shi a ƙarshen kitabun zakat saboda akwai malaman da suke ganin ana sarrafa shi yanda ake sarrafa dukiyar zaka amma dai aka sanin malamai abin da suke faɗa ke ana sarrafa kashi ɗaya cikin biyar na wannan dukiyar da ka tono wanda aka ce dole za ka bayar da shi a matsayin sadaka za ka ba da shi ne a hanyar da ake raba dukiyar ganima ba wai hanyar da ake raba dukiyar zakka ba al-imam faylai cikin littafin nasbur raya a mujallar nabi shafin 454 ya ce warrika yi tsulaku alal ma'adin wa alal malin matukun, kamar yadda bayani ya gabata kalma ta arrika tana daukan ma'ana biyu tana daukan ma'ana dukiyar da mutanen da suka binne ta mutanen da suka binne dukiya musamman kasar da take da tsohon tarihi kasar da to tana da dadaddan tarihi to ana yawan samun irin wannan kamar misali Egypt Misra za ji kusan ko da yaushe ana samu an tono wata dukiya zamanin fir'auna saboda ya yi ta binne dukiya wasu wata dukiyar zai binne ta A kabari kamar yadda kafirai suka yi idan wani babban mutum ya rasu za a binne shi sai hada da dukiya mai yawa a binne to don haka yasa mutanen irin waɗannan yankuna sukan yi ƙoƙarin nemo ire-iren waɗannan kaburbura waɗanda kafirai suka binne matattu domin tono irin wannan dukiya. al'imamu zaila'i ya ce don haka fahimta ta zama kashi biyu game da kalma ta arrikaz ana kiran dukiyar da aka tono ta wacce mutanen za su tabi ne da suna arrikaz kuma ana kiran ma'adidai ma arrikaz illa dai maganar da muke yi akan wannan hadisi yarin jaye ne akan cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da arrikaz ba ma'adinai bane wannan dalilin yasa ibnu hajar ya fara kawo hadisin wanda a ƙarshen kitabu zaka zai kawo magana kuma akan ma'adinai amma dai fahimta mafi inganci game da arrika ba ma'adinai ba ce duk da cewa ma'anarsu guda idan aka ce arrika da larabci dukiyar da aka binne ta to kaga idan Allah ne ya binne dukiya arrika ce idan ma dan adam ne ya binne dukiya arrika ce ta wajen ma'anar kalma ma'adinai da dukiyar da kafirai suka binne kowace tana daukan ma'anar arrika amma ta wajen hukunci ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan hadisin ba ma'adinai bane wato ba dukiyar da Allah subhanahu wataala ya binne ta a cikin kasa bane Allah eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin dukiyar da mutanen da kafirai suka binne ta a cikin kasa idan ka tono ta za ka ba da kashi ɗaya cikin biyar babu malamin da a sani na ya yi magana mai faɗi ko mai sauƙin fahimta irin ibn kudama don ya jera matsaloli a littafinsa al ya faɗaɗa bayani game da kalmar ta'arrika da hukuncinta ya ce eh, a cikin al-mughni mujallar na da goma. ya ce inar rikaz allazi ya ta'allaku bihi wujubul eh, khumus dukiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akai dukiyar da aka wajabta idan ka tono ta zaka ka ba da kashi ɗaya cikin biyar akwai bayani game da ita na ɗaya ma kana min dafnin jahiliya dole ne wannan dukiyar ta zama mutanen da suka binne kai kuma ka tono ba mutanen yanzu ne suka binne ba mutanen da kafirai suka binne kai kuma yanzu ka tono yace wannan fahimtar ita ce fahimtar al-hasan al-basri al-imam sha'bi al-imam malik al-imam shafi'i al-imam abu thawr wato wannan ita ce fahimta mafi inganci ba kowace dukiya ce zaka tono a kira ta ar-rikaz ba kuma ba kowace dukiya dan adam ya binne ake kiranta ar-rikaz ba ar-rikaz ita ce dukiyar da aka binne ta a zamanin jahiliya wato kafirai suka binne ta kai kuma ka tono a yanzu to wannan sharadi ne yace don haka akwai alamomi wa yutabaru zalika bi an tura alaihi alamatu ana la'akari da alamomi da ke sa a gane ita wannan dukiyar mutanen da ne suka binne ta ka asma'i mulukihim kamar misali akan ga sunayen sarakuna domin sau da yawa idan sarki ya mutu idan kafirai za su binne shi ko dai su rubuta tarihinsa a jikin wani dutse ko da zinari ko da wani abu a irin harshen fa zamanin da su hada da wannan gawa su binne koko da wannan dukiya ke zamanto don akasari ana samun dukiyar su ne tare da matattun da suka binne ka asma imlukihim wa suwarihim sulbihim yace ana samu har ma da gunki akan samu wato dukiyar tare da gunki ko kuma a samu dukiyar tare da cross idan zamanin kiristoci ne wa suwar asnamihi wa nahwi zalika fa in kana alaihi alamatul islam amma idan misali ka tono dukiya sai kaga alamar wanda ya binne dukiyar nan musulmi ne da ka tono dukiyar na rika ce amma ita wannan dukiya da ka tono sai akwai alamar da take nuna cewa ta musulmi ce au ismun nabi ko aka ga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam aw ahadun min khulafa'il muslimin ko aka ga sunan wani daga cikin halifofin musulmai aw walil lahum ko wani daga cikin shugabanni da aka yi aw ayatun min qur'an ko aka tarar da wata aya ta alqur'ani aw nahwu zalika wata alama ne da take nuna cewa wanda ya binne dukiyar nan musulmi ne fa huwa lufa to wannan ba arrikazu ce da aka ce zaka kasa biyar ka ba da kashi daya ba wannan tsuntuwa ne wato sharadi ne ya zama dukiyar da ake magana a kanta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake za a ba da kashi ɗaya cikin biyar sharadi ne wannan dukiyar ta zamanto dukiya ce ta kafirai a zamanin da suka binne ta amma idan aka ga wata alama da take nuna cewa dukiyar ta musulmi ne to babu hukuncin arrikazu a kai wannan dukiya ta zama tsuntuwa dukiyar ta zama tsuntuwa ba a kiranta arrika wato ba ta daukan hukuncin al wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin wannan hadisi li'annahu milku muslimin saboda mallakar musulmi ne lam yu'lam zawaduhu anhu ba a san wato ainihin rabuwansa da wannan dukiyar ba tana yiwuwa ya boye dukiyar ne gaba zai zo ya tone abinsa kai baka sani ba tana yiwuwa ya boye dukiyar ne gaba zai zo ya tone ta ko kuma tana yiwuwa ya koya dukiyar ne gaba Allah mazaukake ya nufi yayansa su gani tunda akwai misalinsa da ya zo cikin alkur'ani akwai misalinsa wanda waliyan Allah wasu bayan Allah da suka zo mutuwa suka binne dukiyar su Allah ya ba mu labari a suratun kafin mutum ya koya dukiyarsa ya roƙi Allah bayan yara na sun girma Allah ka nuna musu ashe kaga ba dukiyar kafiri ba ne don haka wannan a matsayin tsuntuwa take wa in kana ala ba'dihi alamatul islam wa ala ba'dihi alamatul kufr idan mutum ya tono dukiyar misali sai ya ga akwai alamar kafirci akwai alamar musulunci a hade wato kenan abin ya rikice mata shin wannan dukiya ta musulmi ne ko ta kafiri ne faka zali za ka kaddara a matsayin dukiyar ta musulmi ce don haka nan tuntuwa ce me yasa saboda al'islamu ya habu wa layi ula alai idan dukiya ta rikice ma baka gane ta musulmi ce ko ta kafiri ba ce za ka ɗauka ta musulmi ce saboda girmama hakkin ɗan uwa musulmi wannan shine abinda ibn qudama yake nafsi wanda ya tabbata daga al-imam ahmad bin hanbal Allah madaukake ya masa rahama li'anna zahira annahu sara ila muslim wa lam yu'lam zawaluhu an milk al-muslimin fa ashbaha ma ala jami'ihi alamat muslimin idan dai har ya zama dukiya ta zama wani sashinta ana ganin alamar ta musulmi ce wani sashinta ana ganin alama ta kafiri ce to za a kaddara wannan dukiya ta musulmi ce sai ibnu kudama ya ce sannan na biyu ana la'akari da mawdu'i wurin da ma ka samu tsuntuwan sai an dubi shi shi ma sai an dubi kaga da farko za a dubi siffar dukiyar da ka tono na biyu za a dubi gurin da aka tono dukiyar ya ce wala ya falo, min arba aka aka sami baya rabuwa da ɗayan hudu na farko an yaji da kufi mawakin ya zama ka samu wannan dukiya ne a daji an ma la yi lahu malikun ko koko a gona wacce ba ta da wani mai mallakanta مثل الأرض التي يوجد فيها آثار الملك كالأبنية القديمة والتلور والجدران الجاهلية كوي زما كاسا مدوكير أكوفاي نموتا نندا نندا أكن سامسو هنجي وقبورهم كو قبر برسو فهذا فيه الخمس كاغا نان باب علامة da take nuna cewa dukiyar nan ta musulmi ce tunda ka same ta a daji dajin nan kuma ba alamar an taba tara wannan gurin ba alama da za ta nuna cewa an taba fara wannan gurin an taba noma ko kuma ka samu wannan dukiya a kufayi ko ka same shi akan tudu akan tsauni ko ka same shi a wato a ainihin wani tsohon gari wanda an tabbatar da garin a zamanin da kafirai sun zauna amma ba a tarihi ba a san cewa musulmai sun taba zama a wannan gurin ba akan samu irin waɗannan tsofin kufayi din ya ce fa haza fihi kumutu bi gairi khilafin wannan babu sabani akan cewa lallai dukiya ce ta kafirai babu hujjar da take nuna cewa dukiyar ta musulmi ne don haka za a kasa biyar a bada kashi daya wajibi ne walau waje da hufi hadi arzi ala wajiha amma idan mutum yana cikin tafiya sai ya samu dukiyar a sararin akan doron kasa aw fi tariqin ghayr masluka ko ya samu dukiyar a wata hanyar da mutane ba su binta aw qaryatin kharabin fa huwa kadhalika fil hukm ya samu dukiya a daji dajin nan ba a san babu alamar da take nuna cewa musulmai sun zauna ko ya same ta akan hanya hanyar kuma ba a binta ko ya samu wannan dukiya a cikin kufayi ko kuma kadhalika fil hukm wannan duk yana nuna cewa dukiya ce ta kafirai don haka yasa ibnu hajar ya kawo hadisi na gaba wanda ke nuna maka akwai bambanci da arrika da kuma al-lukafa bambanci tsakanin dukiyar kafirai da suka binne a zamanin jahiliya da kuma dukiya ta tuntuwa mu karanta wa an amr bin shu'aib an karbo hadisin nan daga amr bin shu'aib an abihi ya karbo hadisin daga babansa an jaddidi shi kuma ya karbo daga kakansa wato shu'aibu bin muhammad بن عبد الله بن عمرو شعيب يكربو حديثي وجم بابن محمد محمد يكربو آه، حديث وجم ما هيكن فشيما عبد الله بن عمرو صحابي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم الله يكرم سيرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها في كنز وجده رجل في خريبة game da tafkar dukiya da wani mutum ya same ta a kufayi dukiya ce mutum ya same ta a wani kufayi wurin da da an taba zama amma yanzu babu kowa shine khariba wurin da ya rushe ba abin da ya rage sai kago annabi sallallahu alaihi wasallam yace in wajadtahu fi qaryatin maskunatin idan ka samu wannan dukiya a cikin alƙaryar da ake zama kaga ya nuna cewa ba ta mutanen da ba ce ka samu dukiya a kufayi amma kufayin alkaryar har yanzu ana zama a cikinta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'arrifu za ka yi cigiyar mai ita wa in wajattahu idan ka same shi fi ƙaryatin gairi maskuna a alƙaryar da ba a zama a cikinta idan ka samu dukiyar cikin alkaryar da ba a zama a cikinta fafihi to game da ita wannan dukiya da ka samu wa firrikaz da kuma ainihin tsuntuwa ta mutanen jahiliya dukiyar da aka tono ta mutanen jahiliya alkumus wannan za a kasa kashi biyar a ba da kashi daya wato wannan ya nuna cewar akwai bambanci tsakanin arrikaz da kuma tsuntuwa don haka yasa malamai suke cewa dole ne a bambanta su saboda waɗannan hadisai guda biyu suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ibn hajar yace akhrajahu ibn majah wannan hadisi ibn maja ya rawaito shi yana kitabul hudud babu man sarafa fil hirbi to wannan ana cewa kuskure ne na ibn hajar babu shakka ibn majah ya rawaito hadisin nan amma wannan lafazin baya cikin sunan ibn majah ibn ah, hajar yake da isnadin hasan ya rawaito shi da isnadi mai kyau ainihin wannan lafazin da ya zo cikin bulughul maram yana sunan abi dawud yana kitabul luqata an abdullah bin amr bin al-azi qala lafazin su'ila an al-luqata an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da tuntuwa فقال في النبي صلى الله عليه وسلم يتي ما كان من في طريق الميناء في طريق الميتاء tsuntuwar da aka same ta akan hanyar da ana binta idan aka yi tsuntuwa akan hanyar da ana binta ba a daina bin hanyar ba ya nuna cewa ba ta mutanen jahiliya ba ce a ko tsuntuwar da aka same ta a cikin alƙarya da ya zamanto ta haɗa mutane wato har yanzu ana zama a cikinta annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa'arrifha sanatan ka yi giya game da ita wannan tsuntuwa tsawon shekara guda fa in ja jaa qalibuha idan ne neman ta yazo fadfa'aha ilayhi sai ka miƙa mar abinsa wa in lam ya'ti idan me neman ta bai zo ba fa hiya laka to wannan dukiya ta zama taka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan dai ka samu dukiya an yi tsuntuwa a hanyar da ana binta matukar hanyar ana binta ko kuwa a cikin gari wanda jama'a na nan suna zama ba kufayi ba ne to za ka yi cikiyar wannan dukiya tsawon shekara kafin ka yi amfani da ita idan mai ita ya zo ka ba shi abinta ka duba hakkin musulunci hakkin musulunci saboda darajar musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yarda ka tsinci dukiyar musulmi kai amfani da ita ba ka yi cigiya ka jira ka kula mai da dukiya tsawon shekara guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma kana fil kharabi amma dukiyar da ta zama an same ta a kufayi ya'ani fa fiha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce game da ita wannan dukiya tsintuwar da aka yi a kufayi wa fil rikazi da kuma dukiyar da aka tono ta mutanen da al-khumusu za a ba da kashi ɗaya cikin biyar ne wato a matsayin sadaka wajibi ne a ba da kumus wannan hadisin yana sunan sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi zakat babu man qala al-ma'dinu rikazun fihi al hadisi na 768 haka nan al-imam hakim ya rawaito a cikin al-mustadrak kitab buyu ahkam kanzi kanz idza wajadahu rajul ينا صحيح ابن خزيمة كتاب الزكاة باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخارب آه، العادي من دفن الجاهلية قال دون الإمام ابن خزيمة يتي والدليل على أن الركاب ليس بدفن الجاهلية وأن حديث ينا من إشارة تشيوى ba wai sai abin da mutanen da suka binne kawai ake kiransa arrikazu ba saboda bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma wannan mutumin da ya masa tambaya ibn kuzaima yace annabi sallallahu alaihi wasallam kad farraka bainal mawjud fil kharib al adi wa bainar rikaz manzon Allah ya bambanta tsakanin dukiyar da aka tsince ta a kufayi da kuma zuciyar da aka tono ta wacce mutanen da suka binne hukuncin su guda ne hukuncin guda ne amma yana nuna cewa kalma ta arrika ba ta tsaya ga dukiyar da aka tono kawai ba hatta dukiyar da ka same ta a doron kasa kamar yadda ibnu kudama yayi bayani dai aka ga babu alamar cewa wannan dukiya ta musulmi ce hukuncin yana kan al-khumusu wato kamar dai hukuncin an tono dukiya ne ta mutanen da ya ce fa kai fatara fi ma yujad fi tariqin mita aw fil qaryatin maskuna a wata riwaya kamar yadda ta zo cikin sahihu ibnu kuzaima shi wannan mutumin tambaya yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin da yazo yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya yana cewa inna rajulan min muzaina wani mutum ne da ya fito daga kabilar muzaina ata rasulullah ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai masa tambaya yace fa kaifa tara fi ma yi fi tariqil mita ya rasulullah me kake gani game da mutum ne yayi tsintuwa amma tsintuwar da yayi akan hanyar da ana binta ita ce a tariqul mita ya'ani tariqun ma'atiyin hanyar da ana binta hanyar bata mutu ba aw fil qaryatin maskuna ko kuwa mutum ne yi tuntuwa a cikin gari da har yanzu ana zama a gari a cikin gari ya samu dukiyar wani ya tsinci kudi ko ya tsinci wani kaya kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arrifu sana za ka yi cigiyar wannan kayan tsawon shekara guda tunda hanyar ana binta ga ya nuna cewa mai kayan zai dawo ya biyo hanya zai dawo ya biyo hanya saboda cigiyar kayansa idan garin ana zama ya nuna cewa mai kayan zai sake dawowa ta wurin da aka tsinci wannan kaya don fatan ya samu abinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake don haka in ka tsinto in tsintuwa a hanyar da ana binta da kuma garin da ana zama a cikin sa to zaka yi ciki a tsawon shekara guda fa in a babihi idan ne neman dukiyar ya zo fa dafa'ahu ilaihi sai ka mika mar abinsa wa illa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ko ba samu mai dukiyan ba fa sha'anuka bihi to kana da damar kai amfani da shi wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'amari yana gare ka kana iya sadaka da shi kana iya ci kana iya kyautarwa wato ya zama naka fa in jaa qalibuha yawman min ad-dahr sai manzo Allah yace amma fa komai dadewan zamani idan aka samu wata rana wani ya taho yana neman wannan dukiyan fa addiha ilaihi zaka ma shi abinsa bayan ka ci wannan dukiya da dinkuwa komai dadewa idan mai ita ya zo nema to fa zaka ba shi abinsa saboda hakkinsa ba zai taba halatta gare ka ba wa ma kana fi tariqi ghayril mita sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukiyar da aka samu a hanyar da ba a binta wal qaryati ghayril maskuna da kuma alƙaryar da ba a zama a cikinta fafihu wa firrikazi alkomus ita wannan dukiya game da ita da kuma dukiyar da aka tono wacce an tabbata ta mutanen dace za a kasa biyar ne a ba da kashi daya ashe kaga akwai bambanci tsakanin tsuntuwa a garin da ake zama hanyar da ana bi da kuma tsuntuwa a garin da ba a zama hanyar da ba a bi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kayi tsintuwa a garin da ake zama ko ko hanya da ana binta to dole zaka yi a tsawon shekara guda idan mai ita ya zo a bashi in bai zo ba ya zama naka ba wata sadaka da zaka yi ba a shar'anta maka ba saboda in ka ci to aro ne don haka yasa ba a ce zaka yi sadaka ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi fa sha'anuka bihi al'amari yana gare ka kana iya cin wannan tsuntuwar da kai kana iya kyautarwa kana iya sayarwa amma dai ba a ce za ka ba da wata sadaka dole ba me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in ja'a talibuha yawman min ad-dahri fa addiha ko mai tsawon zamani idan aka samu wata rana da wani taho yana cikin wannan dukiya zaka shi aminsa so kaga ya nuna cewa tsuntuwar da aka yi a garin da ake zama da kuma hanyar da ana bi ita wannan dukiya ba ko mu sai a kanta ko dai an samu mai ita a bashi abinsa ko ba a samu mai ita ba wanda ya tsuntuwan ya yi amfani da shi illa iyaka amma idan tsuntuwar an yi ta ne a hanyar da ba a bi alƙaryar ba a zama a cikinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ko musi za a bada saboda ya nuna cewar dukiyar ba ta musulmi ba ce dukiyar ta kafirai ce ta mutanen da ko da yake ba tono ta akai ba amma hukuncin su ɗaya ne wannan shine abin da al-Ibad ibn khuzaima yake faɗa yana cewa kalma ta arrika bata tsaya ma'anarta bai tsaya ga dukiyar da aka samu a cikin ƙasa a binne kawai ba ko da akan doron ƙasa aka samu dukiya idan dai wurin da aka samu dukiyar ba alƙarya ce da mutane ke zama ba kuma ba hanya ce da ake bi ba su hukuncin ta alkumus don haka kaga kenan an samu dukiya kashi uku waɗanda ake samun su a binne ana samun dukiya ta kafirai mutanen da akan same ta a binne sannan akan samu ma'adinai a binne sannan kuma akan samu dukiyar musulmi shi kansa a binne ana iya samun tsuntuwa kenan a binne ana iya samun dukiyar kafirai a binne ana iya samun ma'adinai a binne kuma kowane ɗaya daga cikin su hukuncinsa daban ne don haka yasa ibn hajar ya kawo hadisan nan a jere ɗaya bayan ɗaya ibn usaimin a cikin majmu'u fatawa wa rasailihi mujallal 18 shafi na 88 yace idza kana rikazu hadisu ahdin idan ka tono wata dukiya misali kana tona rijiya sai kwatsam sai ga ga wata jaka idan aka ciro wannan jaka sai a dubi jaka shin wannan jakan akwai alamar a wannan zamani aka yi irin ta alamar idan ta nuna cewar wannan jakar ba ta daɗe ba ana iya samu wanda zai ce ai yayi zamanin da aka yi amfani da irin wannan jaka wa huwa zuqafa liwajidihi don haka wannan yana matsayin tuntuwa ko da yake tonowa kai amma akwai alamar ba ta mutanen da bace saboda haka yunshidu zai yi ta cigiya ya'ani yu'arrifuhu li mudda sana zai rika sanarwa har tsawon shekara guda zai rika sanarwa yana cigiya ko akwai wanda ya manta inda ya binne dukiyarsa saboda an yi wata tuntuwa tsawon shekara guda fa in wuji da sahibu idan an sami wannan dukiya sai a bashi abin sa wa illa fa huwa lahu idan ba a samu ba to wannan dukiya ta zama tashi wa amma in kana rikazu qadiman amma idan kana tona rijiya sai ka tono wata jaka da kudi wannan jakar ya zama babu alamar a zamanin nan akwai wanda ya taba amfani da irinta ko kyallan da aka nada wannan kudin da shi babu alamar akwai saƙa irin wannan kyallon a wannan zamani la ya kalibu Allah zanni annahu li ahadin ma'rufun min ahli al da za a tara mutane babu wani mai iya karfafa zaton cewa a wannan zamanin akwai mai irin wannan kyallon fa huwa liwajibihi biduni ta'rifin da ya ya tabbata naka ne kai da ka samu kai da kake tonori ya ka samu wannan dukiya ta kaci saboda ka ba maganar wai giya, ba za ka yi giya ba walakin alaihi an yi kwarita bil hulkumus amma zai ba da kashi ɗaya cikin biyar na wannan dukiya saboda ya gwada cewa dukiya ta mutanen jahiliya ne da suka binne kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam wato kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisin abu huraira wa fi rikazi al wa kala yace al malul madfun in kana alaihi alama dukiyar da ta zama abin ne aka same ta idan akwai wata alama a cikin wannan dukiyar ala annahu malun sabiqun laysa min amwalil muslimin wannan dukiyar tana da alamar da ta nuna cewa dukiyar mutanen da ce babu wata alama da take nuna cewa dukiyar ta wani daga cikin musulmai fa hada yusamma inda ulama rikazan ita wannan dukiya ita ce malamai suke kira ar-rikaz wa yajibu ikhraju khumusi wajibi ne a fitar da kashi ɗaya cikin biyar na wannan dukiya fa idza wajada hadha ar-rikaz idan mutum a ce ya samu wato wani kunshi yana tona rijiya ya tono wani kunshi na dukiya dukiya ce aka kunshe ta imma a jaka ko a wani kyalle ibn al-usaymin ne ce wa huwa ma yusawi alafin matsala ka so da dukiyar za ta kai dubu biyar kimanta zai kai dubu biyar falwajibu ikiraju alfin kaga kenan za ka ba da dubu daya shi ne kuma sai walbaki na sauran dubu hudun fa naka ne kai da ka tono amma idan kana hadha al-mal alladhi wajadahu madfunan fil ardi laysa fihi dalilun ala annahu min madfun al-jahiliyya al idan dai akwai wata alama da take nuna cewa wannan dukiyar ba ta mutanen da bace ba ta mutanen jahiliyya bace in dai aka samu wata alama fa innahu yu'tabaru luqafa to ana daukan wannan dukiya a matsayin tsuntuwa yabhasu an da al-mudda sana mutum zai yi bincike game da ne wannan dukiyar tsawon shekara guda fa'iza ja a buhu idan mai shi mai dukiyar ya zo sai a ba shi abinsa wa illa fahuwa rahu idan ba a samu mai dukiyar ba to dukiyar ta zama na wanda ya tsuntuwa din ba tare da an cire mata wani kuma ba wato wannan shine abinda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana isharar shi ku dama eh, littafin al har yanzu yana bayanin matsaloli da suka shafi dukiyar da mutanen da suka binne ya ce an yaji da hufi milki hilmun takali ilai fahuwa da hufi a hadin waje haini ne annahu malu kafirin mabuhurin alaihi fil islam kai ne ka sai fili da ka sai wannan fili kana yin gini sai ka tono irin wannan dukiya ka tono wata dukiya da aka binne mutanen da suka binne to kai da ka sai wannan filin wannan dukiyar taka ce tunda ya tabbata cewa dukiyar mutanen jahiliya ce don haka mallakan ka saboda kai ka tono ta fa kana liman bahara alaihi kalganai wato yana kamar ganima yana kamar ganima idan ka tono dukiya kai da ka tono wannan dukiyar ka zama taka wali annar rikaz la yumlaku bi milki al-ardi saboda ka sai fili baya nuna cewa wannan dukiyar da aka tono na mai filin ne baya nuna cewa wannan dukiyar da aka tono na mai filin ne don haka idan ka tono irin wannan dukiya da aka samu ta mutanen da ba za ka nemi mai filin da ka saya a wurin ka ce marga dukiyar da na samu a filin nan bala dukiyar ka ce wannan shine abin da shari'a ta nuna la annahu muwadda'un fiha ka sai fili ka taras da dukiya an binne a ciki sharadi dai ya zama wannan dukiyar babu alama da take nuna cewa ta mutanen yanzu ne wato alama ta tabbatar da cewa dukiyar ta mutanen da dace wa inna ma yumlaku bi zuhuri alai wa hadha ta zahara alai fa wajaba an yamlika don haka wanda ya sayi fili yana gini ko yana tona rigiya sai ya samu irin wannan dukiya ta mutanen da a ciki dukiyarsa ce ba zai nemi mai ainihin filin da ya saya a wurin sai ce ga dukiyarsa ba ba zai nema ba akwai malaman da ke cewa idan mutum ya kirawo masu aiki kamar misali kai ne ka sai fili sai ka kirawo laborori su zo su tona maka rijiya ibn kudama ya yi bayanin haka cikin littafin al-mughni masu tono rijiya sun zo suna cikin todo sai suka tono zinari mai yawa a cikin daka shin wannan zinari da aka tono na waye shi ne ibn kudama ya ce fahimta mafi inganci na masu tonon rijiyar ne ba naka ba domin ka'ida ta arrikaz wanda ya same ta shi ke mallakanta wanda ya same ta shi ke mallakanta don haka mai tonon rijiya wanda ka kira ya tona maka rijiya shi da ya samu wannan jaka na kudi to dukiyarsa ce ba kai mai filin da ka kira shi ka sa shi ya tona maka rijiya ba wannan ita ce fahimta ba su inganci kamar yadda ibnu kudama yake faɗa fa in lam yu'raf awwal malik fa huwa kal mal ba'i eh, alladhi la yu'raf lahu malik yace eh, misali na gaba game da wannan dukiyar an yaji da fi milki adamiyyin muslimin ma'sumin aw dhimmiyin idan ka samu wannan dukiya misali a fili mallakar wani musulmi ko kafiri wanda yake ana zaman amana da shi to filin kasancewar na musulmi ne kamar da muka ba da misali da mai tonon rijiya baya nuna cewa mallakar mai filin ne baya nuna cewa mallakar mai filin ne mallaka ce ta mai aikin ya ce kamar ya ba da misali eh, wanda al'imamu ahmad bin hanbal ya bayar ya ce ma ya zuba ala annahu liwajidihi li annahu qala fi a man iftajara ajiran al'imamu ahmad bin hanbal ya ce kai ne ka nemo leburori su zo ku tona maka rijiya li lahu fi ka nemo lebura ko leburori su zo su tona maka rijiya a gidanka fa saba fi dari kanzan leburan yana tonon rijiya sai ya tarar da irin wannan dukiya da take binne a cikin kasa al ahmad bin hanbal ya fa huwa lil ajir wannan dukiyar da aka tono ta mai tonon rijiya ce ko da yake kai ka kira shi ko da yake ka ne kai ka sa shi ya maka aiki amma dai kudinsa ne kuma dole sai ka biya shi ma kudin tonar rijiya kuma alkabu iya ya ce wannan eh, alƙada kuwa sahih wannan ita ce fahimta mafi inganci Wannan malaman sunna suka yi saboda hadisin manzon Allah ya yi ishara da cewa wanda ya tono wannan dukiya shi ke mallakanta ba mai ba a la'akari da mai filin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 ibn qudama yace amma da mutum zai zai kirawo lebura ya tona masa rijiya a gidansa sai ya zamanto leburan da ya tono wata dukiya da ya tarar da ita a binne a cikin ƙasa inid da ahul sai mai gida mai filin wanda ya sa leburan ya tona masa rijiya sai korafin cewa ya san da wannan dukiya to magana ta kare falkaulu kauluhu magana ana daukar maganar mai gida wato dama can yana sanar da wannan dukiyar kafin ma leburan ya tono ta wai lista a jara ah, hafaran liyafara lafu talabar likanzin ya jido amma da za ka kirawo lebura dama can kana da filin kana da fili sai ka kira lebura ya zo ya tona maka ya ciro maka in ma wata dukiyar da dama kana tunanin za a samu a ƙarƙashin ƙasa ɗin ko kuwa ya tona maka rijiya ɗin misali lokacin da ya tona wannan dukiya sai ka korafin cewa dama ka kira shi ne don ya maka wannan aiki ana karɓar maganar mutum don haka in mutum ya san da ya san da cewar akwai wannan dukiyar a ƙasa kafin ya sa lebura ya masa aiki to ko da leburan ya tona wannan dukiya ba tashi ba ce فلا شيء lil وإن wa جار ista'jara ليحفر له طلبا لكنز talaban li مثالي kamar misali akwai waɗanda suke ɗiban leburori su kai su kufayi tsohon kufayi su ce ku yi ta tono saboda dama ana harsashe ko akwai takarda da aka samu a rubuce ko a tarihi akwai labarin cewa an taɓa yin wani babban sarki kafiri wanda ya binne dukiya don ana samun irin waɗannan labarai saboda haka da mutum ya san da wannan labari sai ya kirawo laborori ya je ya saya wannan gudun da ya sai wannan fili ya kira laborori ya ce ku zo ku tona min wannan fili don akwai labari da ake cewa an taba binne dukiya a nan laborin suna tono sai suka tono wannan dukiya babu wani laborin da ke da iko ya ce dukiyarsa ce saboda dama mai filin ya kira su akan wannan aikin don haka yasa ibn kudama yake cewa ana la'akari da yarjejeniyar da aka yi da laborin kafin ya tono wannan dukiya to sannan sai magana game da siffar dukiyar da ake kiranta arrikaz ce wa kowa kullum ma kana malan ala an anwa'i wani irin dukiya ne idan aka tono na mutanen da ake cewa za a kasa ta kashi biyar a bada kashi ɗaya? ibn kudama yace kowace irin dukiya aka tono min zahabi wal-fidda wal-hadid wal-rasas was-sufri wal-nuhas wal-aniya wa zalika zinare ne azurfa ne karafa ne tama ne duk wani abin da za a tono shi na mutanen da ko da kwano ne a tono na mutanen da duk abin da aka tono za a kasa kashi biyar a ba da kashi daya wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta kuma wannan ita ce fahimtar malamai da yawa ibn kudama da kirga yana cewa fahimtar ishaq bin rahawai abu ubaidin ibn munzir yana cewa hatta al malik da kuma al-imam shafi abinda suka faɗa kenan me dalili me dalilin da ya sa aka ce duk abin da ka tono sai ka kasa biyar ka ba da daya in wannan dukiya ta mutanen dace kai la'akari da wannan hadisin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa firrikazi al-khums wa kai la'akari da umumu hadal hadis annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware wani irin dukiya da za a tono na mutanen da kafin a ba da kashi da cikin biyar ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wata dukiya da take binne idan dai an tono ta wannan dukiyar za a ba da kashi ɗaya cikin biyar don haka ko me aka tono za a ba da kashi ɗaya cikin biyar ko mi ne wale an na kuma malin mazgurun alaihi min malin kufar fa waje da fihe alhumusu makhtilafi an wa'ihi kal ganima don haka yasa ake kaddara hukuncin saka kamar ganima don kamar an yaƙi kafirai ne aka samu wannan dukiyar ya sa hukuncinsa ya bambanta da hukuncin zakka ya bambanta da hukuncin zakan zinari da azurfa idan kana da zinari kana da azurfa idan sun shekara zakansu daban wannan zinarin da ka tono na mutanen da ba ma'adinai ba Ba ka tono zinari a matsayin ma'adinai ba ka tono zinari na mutanen da kamar misali ka tono sarkan wuya zinari ne amma sarkan wuya kaga ba ma'adinai bane an riga an sarrafa zinari an mai da shi sarka ko warwaro kaga ba asalin ma'adinai ka tono na zinari ba don haka zakansa da eh, zakansa eh, ba hukuncinsa ba irin zakani na zinari wanda ake yi wato wanda aka tono ba a matsayin ma'adinai za a kasa kashi biyar ne a ba da kashi daya ko menene aka tono wannan ita ce fahimtar waɗannan malamai kuma ibn kudama ya yi magana game da asalin hukuncin da aka samu akwai hadisin da al'imamu ahmad ya rawaito wanda ya inganta hadisin hushaimu bin mujalidin ya rawaito daga al'imamu sha'abi wanda yake ba da labarin abin da ya auku a zamanin sayyidina umar bin khattab Allah ya kara masa yarda na rajulan wajada alfa dinarin madfuna a zamanin na umar wani mutum ya samu zinari ya samu sulan zinari dubu daya a binne kharijan min al-madina a bayan garin madina ba a cikin gari ba a bayan garin madina kaga ai daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam musulunci ya fara tarihin sa a garin madina don haka ba za a kaddara cewa da akwai wasu musulmai a madina kafin zuwan manzon Allah saboda haka an riga an kaddara inda aka samu wannan dukiya musulmai ba su zauna ba kafirai ne mutumin ya samu sulalla dubu daya a bayan garin madina a binne fa'ata bihima umar abinan al sai ya zo ga sayyidina umar da wannan kudin ka duba imanin mutanen farko yanzu in a zamanin yanzu ne mutum ya turo wannan kudi ai ba mai ji sai dai a ga yana canza kama kawai ya ɗauko sulalla dubu din nan ya zo da su ga sayyidina umar sule dubu Allah ka karfafa mana imani saboda ya san hukuncin Allah da ke kan irin wannan dukiya saboda tsoron haduwansa da Allah subhanahu wata'ala ya tabbata babu hakkin Allah a kansa a lokacin da ya bar duniya don haka yasa ya zo ga sayyidina Umar ya amiran muminin ga dukiyar da na samu a bayan garin Madina a binne sulalla dubu ga su gaba daya ya ba mu sayyidina Umar wanda ke nuna maka cewa zamanin farko lahira ce gabansu ba duniya ba ba kamar mu ne yanzu duniya ce take gaban mafi yawa maimakon lahira ba don har yanzu akwai waɗanda lahira ce a gabansu ba ka cewa yanzu mutane gaba ɗaya duniya ce a gabansu Allah ka kyauta ta ƙarshen mu wannan mutum ya kawo waɗannan kuɗaɗe da sayyidina Umar Umar da fa'a ila eh, fa'a kaza min hal مئتي dinarin فأخذ منها الخمسة مئتي دينار واتو dinarin wato سامو da ya samu da ya kawo masai كي صلى sai سند na umar ya كي sulalla tun da ne sai aka dauki ɗari biyu da aka ɗari biyu kaga kenan an dauki kashi ɗaya cikin biyar na kudin wanda shine ainihin kuma fi kamar yadda manzon Allah ya faɗa wa dafa'a ila ar-rajuli basiyataha sai sai umar ya mika wa mutumin yace to ga 800 naka ka rike 800 amma 200 nan ba naka ne wanda abinda shari'a ta tawajabta kenan wa qala yace ja'ala umar almi'a al ne bayna man habarahu min al musulmi sai na umar sai ya raba wannan sulalla 200 waɗanda ke zaune a gurin gaba da aka ringa raba mu kowa aka bashi to sai ya zama ila an fadala min ha aka samu ragowa har yanzu tunda an samu ragowa fa sai sai na umar yace aina da naniyar aina sahibu dananiyar ina mai tsuntuwan waye tsuntuwan nan yake gani na zaune fa kama ilayhi ya taso ya zo wajen sayyidina umar fa kala umar sai umar eh, Allah ya kara masa yarda yace khudh hadhihi dananiyar fa hiya laka an raba abin da za a raba wannan ragowa ne duka dai naka ne je ka abin ka. wannan dalilin yasa ibnu kudama yake cewa walau kanat zakatan inda a ce hukuncin arrikab yana daidai da zakka kanat eh, khaffa lama khaffa biha ahlaha da ba za a maida ma wannan mutumin ragowan abin da ya tsora ba dan bayyuwa ka cire zakka kuma ka dawo ka ci ta inda a ce arrikabu zakka ne sai da Umar ba zai maida masa da sauran ba yace walam yaruddahu ala wajidihi ba zai maida ragowar ga wanda ya tsinci wannan dukiyan ba kuma sannan ita zakka ba za a raba ma waɗanda ke zaune a gurin ba ba kowa za a bashi ba saboda zakka akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya siffanta su su ne kaɗai ake ba mu zakka wanda baya da wannan siffa ba za a ba shi ba amma yanda labarin ya zo daga al'imamu sha'abi sai na umar ya rabar ma waɗanda ke gure kaga ya nuna cewar an ba ma kowa don haka ya nuna cewar arrikab idan an samu dukiyar kafirai da take binne idan aka samu wannan dukiyar wajen rabawa ana hukunta ta ne da ganima da ita da ganima ma'anar su wato babin su guda ne ta wajen rabawa ba a sanya ta a cikin zakka tana yiwa shi yasa ibnu hajar ya kawo bayanin arrikaz a ƙarshen kitabun zakati saboda ya mana ishara da cewa arrikazu ba zakka bane amma dai wajibi ne wanda shari'a ta dora ma dukiya in dai kayi tsintuwar dukiya ta mutanen da wajibi ne ka bada kashi ɗaya cikin biyar na wannan dukiyar amma wannan kashi ɗaya cikin biyar din ba ba bane to sannan yace to bayani na ƙarshe waye wanda zai yi tsuntuwan wanda za a ce dole sai ya bada wannan kashi ɗaya cikin biyar na wannan dukiya din wa huwa kullu man wajadahu ibn kudama yace duk mutumin da ya tsinci dukiyar mutanen da wannan hukuncin min muslimin wa zinniyin hurrin wa abdin mukatabin kabirin wa duk wanda ya tsuntuwa musulmi ne kafiri ne da ake zaune da shi zaman amana mai yanci ne bawa ne yaro ne babba ne mace ne namiji ne mai hankali ne tababbe ne duk wanda ya tsinci dukiyar mutanen da kafirai to ka'ida ne sai an ba da kashi ɗaya cikin biyar dinnan wajibi saboda ka ba a cewa sai baligi in yayi wannan tsuntuwa in yaro karami ne ba za a za kowaye sai ce illa annal wajida lahu idza kana abdan fa huwa li sayyidihi illa dai misali idan bawa ne ya samu wannan dukiyar kaga ta mai gidansa ce tunda shi bawa ba shi da yanci li'annahu kasbu malin wa in kana safiyan idan yaro karami ne ya samu wannan dukiyar fa aw majnunan ko ko mahaukaci wanda ke da tabin hankali fa huwa lahuma nasu ne idan yaro yayi wannan tuntuwa nashi ne amma ba za a bashi ya rike ba tunda yana da karancin shekaru idan mahaukaci yawan nan tuntuwa duk ya sace amma ba za a bashi ya rike ta ba yukhriju anhuma waliyuhuma wanda ke kulawa da su wanda ke kulawa da wannan yaro ko wanda ke kulawa da wannan mahaukaci sune za su ba da kashi ɗaya cikin biyar na tuntuwar da suka yi sai ibn kudama ya ce wa haza qawlu aksari ahlil ilmi wannan ita ce fahimtar akasarin malamai a tarihin musulunci kamar yadda ibn al-munzir yake cewa ajma kullu man nahfazu anhu min ahlil ilmi duk waɗanda muka kiyaye fatawansu daga cikin magabata malamai da suka wuce duk malaman da muka kiyaye bayaninsu abinda suke faɗa ke ala anna ala zimmi fi rikazi yajiduhu al-khumsa ko da kafiri ne ake zama da shi gari guda da musulmi idan kafirin ya yi irin wannan tsuntuwa ya tsinci dukiyar mutanen da kafirai waɗanda suka zamani da shi wannan kafirin da ya wannan tsuntuwa dole shi ma sai an karbi wannan kumusi daga cikin daga hannunsa me yasa malamai suke cewa hatta kafiri saboda manzon Allah cikin hadisin nan bai ware ba wa firrikazi alhums kaga umum annabi sallallahu alaihi wasallam ya game kowa in dai an yi tsuntuwar dukiyar kafirai da suka binne kafirai na zamanin da to dole za a ba da kashi ɗaya cikin biyar don haka kowaye ya tsuntuwan wanda shi ne hukuncin da za a yi to irin wannan bayani na ibn kudama don yana cikin almugni in ka duba almugni ibn kudama ya magana mai tsawo game da matsala ta wato tsuntuwar dukiyar mutanen da da bayanin matsaloli da suka bijiro a kanta babu wani malamin da zaka samu a cikin sauki wanda ya bayani kama haka wato kamar ta ibnu kudama haka ma al bukari kamar yadda ibnu hajar ya magana a kansa cikin fathul bari mujallal na shafi na 425 yana cewa wa kala malikun wa abdullah bin idris al'imamu malik da malamin al'imamu malik malamin al'imamu malik ana kiransa abdullahi bin idris waɗannan malamai suna fatawar cewa arrikazu dafnul jahiliya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da arrikaz shine dukiyar da aka binne ta a zamanin jahiliya fi qalilihi wa kasirihi al-khumus komai kankantar abinda aka tsinta komai yawansa za a kasa biyar a bada kashi daya walaisa ma'adinu bi rikazi al malik da Malaminsa <clears throat> suka ce ba a sanya ma'adinai a cikin wato hukuncin ar kuma wannan shine fahimtar Muhammad Nasiru, al-Albani idan ka duba littafinsa sa tamamul minna shafin 377 kuma shine zahiri abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan hadisin wa rikazi al-khums wato rika duk tsuntuwar dukiyar mutanen da idan an yi to za a kasa biyar a bada kashi daya kowaye ya yi tsuntuwan kuma komi yawan tsuntuwan komi kankantarsa saboda ka babu nisabi haka kenan ya bambanta da zakka domin ita zakka tana da nisabi idan kana da raƙumai babu zakka akan ka sai sun kai wani adadi idan kana da shanu babu zakka akan ka sai sun kai wani adadi idan kana da awakai babu zakka akan ka sai sun kai wani adadi amma ita wannan tsuntuwa fa babu nisabi komi yawanta komi kankantanta idan dai ka tono dukiyar mutanen da to za ka kasa kashi biyar ka ba da kashi da don haka yasa malamai ke cewa arrikaz ya bambanta da zakka domin ita zakka dole ne sai ya zama to akwai nisabi sannan ana jiran shekara amma rikazu ba shi da wannan da an tono kana tono wannan dukiyar za ka kasa kashi biyar ka ba da kashi ɗaya kaga ba za a jira sai an shekara ba sannan na biyu wannan dukiyar komi yawan ta komi kankantanta wato za ka kasa biyar din nan wannan ne abin da da yawa malaman hadisi suke magana akai in ka duba subul salam na alimamu sana'ani a haka dan nayul alfawar na alimamu shaukani don da galibin malaman suna abin da suke magana a kai kenan haka nan shek Ibn al-Usaymin akwai littafin da yi na sharhin bulugul Maram fatu Zil jalali wal Ikram a mujallar na uku shafi na 83 yana daidai da ganima saboda haka sa malamai suna maganar sa suna ajiye arrika tsuntuwar dukiyar kafirai da dukiyar ganima a matsayin su guda ba ta da bambanci kamar yadda Allah ke faɗa a suratul anfal aya ta 41 wa'lamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wa litama wal masakin don haka ita ganima idan an sade ta a ka'idar musulunci kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul anfal idan an samu ganima to Allah yana da kaso wato za a kasa kashi biyar za a kasa kashi biyar kuma sai ya zama dukiyar arrikaz ita ma haka aka yi mata saboda aka yi sa malamai suke ajiye su a wuri guda illa dai kawai shin mutum yana da damar ya ba da dukiyar da hannunsa ko kuwa sai ya mika ta ga shugaba <clears throat> wannan shi yake nuna maka cewar da dukiyar arrika da ganima ɗaya ne shi wannan mutumi da ya tsinci kudi a bayan garin madina kaga bai tafi ya raba ya cire wannan kuma mutum ya rabar da kansa ba sai da ya kawo duna umar saboda haka yasa malamai ke cewa kamar ganima ce ba zai yi wa a tafi yaki idan an samu ganima ka dauka ka boye kawai ba dole ka kawo gaban shugaba a tara sannan shugaba ya fitar da hakkin Allah tabaraka wa ta'ala ya rabar wa mutane to haka ita ma arrikazu take babu bambanci kamar yadda al-Imam Malik ya faɗa wato da kuma waɗannan malamai da muka kirga sai mu ji hadisi na ƙarshe wa an bilal bin al-harith al-muzani an karbo hadisin nan daga bilal bin al-haris al-muzani radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam akhadha min al-ma'adin al-qabaliyyah sadaqa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karbi zakka ya karbi zakka ya karbi sadaka daga ma'adinai da aka samu a yankin qabal yankin kabal wannan shine bayani na ƙarshe kenan domin kamar yadda muka ce dukiyar da ake samun ta abin na iri uku ce ana samun dukiyar kafirai mutanen da abin ne wannan shine asali ar-rikaz sannan ana samun al-luqafa dukiyar musulmi da take binne kaga ita wannan tuwa ce hukuncin ta daban sannan dukiya na uku da ake samun ta abin ita ce ma'adinai sai ibn hajar ya kawo maganar ta a ƙarshe ita kuma yaya ake sarrafa ta ita ma hukuncin ta daban ne wannan hadisin ibn hajar ya kafa shi a matsayin hujjar cewa ma'adinai ana cire musu sadaka wato akwai wajibi da ke kan ma'adinai akwai hakkin Allah tabaraka wa ta'ala da yake kan ma'adinai al-imam an-nawawi cikin al-majmu' mujallal na uku na 36 ya fassara kalmar da ake nufi da al-ma'adin kamar yadda ya zo cikin hadisin nan akhadha min al-ma'adin al-qabaliyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba ma'adinai da aka samu ta wurin qabal ya karbi sadaka me ma'adinai al-imam an-nawawi yace amma al-ma'dinu fa mushtaqqun min al-uduni wa huwa al-iqama asali kalmar al-ma'adin an ciro ta ne daga al'udun ma'anar al'udun al'iƙama tabbata a wuri tabbata a wuri babu matsawa shi ake nufi da al'udun ya ba da misali da aya ayoyi da dama da suka zo cikin alkur'ani kamar misali aya ta 72 ta suratun tauba inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa'ada Allahu al-mu'minina wal jannatin ta min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyiba fi jannati adnin fi jannati adnin ya ke nufi da aljannatu adnin saboda in ka shiga gidan aljanna din babu fita duk wanda ya shiga aljanna to babu ranar fita Allah ka samu na ciki shi yasa aka kira aljanna da kalmar adnu domin ma'anar al-adnu al-iqama sai al-imam ya ce yace wa sunniya ma'dinan abinda yasa ake kiran ma'adinai da kalmar al li'anar li'anna al-jawhara ya'dilu fihi saboda duwatsu masu tsada sun tabbata a cikin ƙasa sai ake kiransu ma'adinai saboda a zaune suke a wuri guda tunda Allah tabaraka wa ya halicce su suna nan a wurin sai sa aka kira su ma'adinai wato yauke mu fiha to anan ana kiransa zakka akwai malaman da ke cewa zakkar ma'adinai kuma babu shakka ya fi dacewa da haka ɗin babu ya fi dacewa da a kira shi da zakka ta ma'adinai saboda malamai na aji hakkin da ake bayarwa a dalilin ciro ma'adinai yana daidai da hukuncin zakka na zinari da azurfa a littafin annihaya fi garibin hadith wal asar ibn al-asir a mujallar na shafi na goma yana magana game da wannan hadisin na bilal bilal bin al-hari annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakka game da ma'adinai da aka samu ta yankin alqabaliya alqabaliya mansubatun ila qabal wato ma'adinan an same su ta nahiyar qabal kabal din nan nahiyatun min al bahar a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani yanki ne da ke gaban teku wani yanki ne da gaban teku ake kiransa kabal sai aka samu ma'adinai ya bayyana a wannan yankin bainaha wa bainal madinati khamsatu ayyamin tsakanin wannan yankin da birnin madina tafiyar kwana biyar ne tsakanin yankin da birnin madina tafiyar kwana biyar ne ya fi kusa da ainihin teku wannan yankin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiransa kabal a wannan yankin aka samu ma'adinai suka bayyana to annabi sallallahu alaihi wasallam abinda bilal bin harith yake cewa sai ya karbi zakka daga ainihin ma'adinai din ma'adinan da ake tonowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakka domin kalmar as-sadaqa ta zo da ma'anar zakka manzon Allah ya karbi zakka amma in ka lura magana sai ta bambanta da arrikaz annabi sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan arrikaz yace wa firrikaz rikaz idan aka samu arrikaz a bada kashi ɗaya cikin biyar amma game da wannan fa ma'adinai bilal bin al-harith yace manzon Allah ya karbi zakka daga ma'adinai bai faɗi nawa ba saboda haka yasa ake cewa da shi da zakkar zinari da azurfa ɗaya ne nisabi guda ne sharadi guda ne to akwai kaulin da ke cewa yankin kabar ba ta gaban teku yake ba kamar inda ibn al-asir ya faɗa yace hiya min nahiyatil qur'i uh, akwai wani wuri da ake kiransa al-furqu yana tsakanin nakhla da madina wannan gurin ake kiransa al-furqu wato dai ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bisa wannan hadisin an samu ma'adinai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakka game da wannan ma'adinai shine abin da hadisin yake ƙoƙarin tabbatar mana ibnu hajar ce rawahu abu dawud wannan hadisin al-imam abu dawud ya rawaito shi uh, illa dai hadisin ya zo mursal ya zo riwaya mursala a uh, cikin sunan abi dawud yana kitabul kharaji wal imarati wal fai'i babun fi ittifa'il arabi hadisi na 361 a littafin at-talqis hadir a mujallar da biyu shafin 348 ibn hajar ya yi bayani game da wannan hadisin da ya kawo a cikin bulugun mara ya ce wa rawahu abu daru wa tsabarari wal hakim wal bai haƙi mausula wa laifa fihi wato hadisin nan ya taho da bayanai masu tsayi illa dai duka riwayoyinsu gaba daya babu riwayar da ta inganta don haka yasa al-imamu shafi'i kamar yadda shi kansa ibn hajar yake faɗa cikin eh, at-talqis al-habir قال الشافعي بعد أن روى حديث, حديث مالك الإمام الشافعي يكي ليس مما يثبته أهل الحديث hadisin حديث baya cikin hadisan da masana hadisi suke tabbatar da ingancinsa walau sabatuhu lam takun fihi riwaya an nabi sallallahu alaihi wasallam illa iqta'ahu abinda ya tabbata game da riwayar dan ba shakka akwai malaman da suka rawaito hadisin baya ga al-Imam Abu Dawud kamar al hakim al-Imam al-Tabrani al shi kansa al-Imam Shafi'i ya rawaito hadisin a littafinsa al-Musnad illa dai abinda ya inganta game da riwayar hadisin Bilal wato shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka masa wato fili a inda aka samu ma'adinai amma cewar annabi ya karbi zakka daga ma'adinai wannan bai inganta hadisi ba wanda shi yasa malamai suke cewa idan ma'adinai idan aka samu wani ma'adini ya bayyana a gari kamar misali a ce a garin nan an samu zinari babu laifi don shugaba na garin ya yanyanka filaye ga mutane saboda magance eh, fada da sauransu inda ake ganin an samu abin wato babu laifi don an sai da wuri wanda ake tunanin akwai ma'adinai a ciki domin abinda hadisin ya tabbata wanda malamai suke kokarin eh, tabbatar da ingancinsa kamar yadda ya zo cikin muwatta yana kitabu zakati babu zakati fil ma'adin al-imam malik ya rawaito hadisin nan hadisin 582 abinda malamai ke tabbatarwa game da labarin shine cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka ma mutane filaye a wurin da aka samu ma'adinai don haka babu laifi don an yanka filaye a wurin da aka samu ma'adinai amma sharaɗinsa ya zama ma'adinan a ƙarƙashin ƙasa ne idan ma'adinan suna doron kasa ba daidai ba ne shugaba ya rarraba filaye idan dai ma'adinai na kan doron kasa to haƙƙi ne na kowa da kowa wanda ya riga zuwa ya samu shine da haƙƙinsa. ba a cewa an raba wannan guri ga wani amma idan yana binne ne a cikin kasa babu laifi don an sayar ko an rarrabar da filaye ga mutane yana daga cikin bayanin da al-Imam Ibn Abdul ya ya cikin littafinsa sa al-Istizkar sharhin muwafa a mujallar na takwas shafi na hamsin da takwas ya yi magana game da riwayar da alimamu mali ya kawo ta wannan hadisi da kuma alimamu abu dawud yana cewa haza mun katsi'un fil muwafa wa kad ruya muttafilan alama da karda fi tamhid an rabi'a bin abi abdurrahman an al bin bilal bin al al-muzani an abihi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato game da wannan hadisin wanda wasu malamai suke ingantawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka ma bilal bin al-harith al-muzani fili a yankin da aka samu ma'adinai ya bayyana hadisin kamar yadda muka ce wannan riwaya da ta zo cikin bulugul maram ba ta inganta ba in ka duba irwaul galil hadisi da 830 malamin yi magana mai yawa akan kan hadisinka kuma nasbur raya al-imam ya yi magana kan hadisin yana mujallar da biyu shafi na 454 ibn taimiyya game da zakar ma'adinai cikin majmu'u fatawa mujallar na 29 shafi 368 ya ce ajma'atil ummatu ala wujubi zakatil ma'adin ko da dai wannan hadisin an ce yana da rauni amma duk malaman suna sun yadda cewa akwai zakka game da ma'adinai ittifaqan babu wani malamin sunna wanda yake ba a zakka game da ma'adinai akwai zakka game da ma'adinai wa shartun lil ladhi yajibu alayhi an yakuna hurran muslima kaga ke dan ya zama sharadi tunda an ce zakka ne kafiri bayyanta zakka musulmi ke yinta don haka dole ne musulmi idan musulmi ne ya tono ma'adinai to shine zai ba da zakka idan aka ce bawa ya tono ma'adinai shi ma babu zaka a kansa azzimmi la zakata alaihi wato babu zaka ga ainihin almukatab da azzimmi kafiri idan ya tono ma'adinai babu zaka akai bawa idan ya tono ma'adinai babu zaka akai sai dai idan musulmi ya tono ya yi magana a kai ya ce walau kanan raju ah, abdan wadda ba ta zakatu ala sayyidi inda bawa zai tono ma'adinai ba a cewa zakan tana waje ba akan wannan bawan sai dai akan mai gidansa saboda dukiyar ba ta shi ba ce ta mai gidansa ne li'annan milka lahu walau amarahu sayyidu bi zalika li yakuna laylu lahu wannan shine abin da akasarin malamai suka tafi akai kamar yadda ibnu taymiya yake cewa duk malaman sunna sun yi ittifaki akai jumhurul ulama yujibuna fil ma'dini haqqan lallai idan an tono ma'adinai akwai haƙƙin Allah akai wannan shine abin da ya kamata mu sani ko da an ci wannan hadisin bai inganta ba me yasa ake cewa akwai ma'adin akwai zakka ga ma'adinai gashi kuma hujjar da ibnu hajar ya kawo a cikin bulugul maram bata inganta ba gashi hujjar da aka karanta wannan hadisin na ƙarshe wanda ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakka ta ma'adinai hadisin bai inganta ba amma kuma malaman sunna sun yi ittifaki cewa akwai zakka ga ma'adinai me hujja za mu koma hadisin farko da muka karanta wannan hadisin shine hujja annabi sallallahu alaihi wasallam yace fir rikazi al-khumus duk wata dukiyar da take binne wajibi ne a bada kashi da cikin biyar saboda haka yasa malamai suke cewa to ai ba wai dukiyar kafirai da aka samu eh, kafiran zamanin da aka tono ita ce kadai za a fitar mazaka ba ya nuna cewa akwai ma'adinai ma'adinai ma dukiya ce da Allah madaukaki ya binne ta a cikin ƙasa sannan akwai wasu riwayoyi na Abu Huraira waɗanda suke tabbatar da cewa lallai zakka tana kan ma'adinai in ka duba littafin al-Imam Zailai Nasbur Raya ya yi magana a kan waɗannan hadisai a mujallar na biyu shafi na 454 ya ce wa biyu yi tsulako alal ma'adini wa alal ma'adin mazkur al bai tsaya ga dukiyar kafirai da aka tono ta ba hatta ma'adinai ma'adinai dukiyar da Allah ya binne ta a cikin ƙasa ita ma akwai zakka a kai ya kafa hujja da hadisin da ya taho riwayar al bai haƙi hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace ar-rikazu alladhi yanbutu bil ardi kaga ya siffanta ma'adinai ar-rikaz dukiyar da take binne wacce ta tsuro a cikin kasa kaga ba wani ne ya boye ta ba dukiya ce da ta tsuro a cikin kasa ita wannan dukiyar akwai zakka a kanta a wata riwaya ta Abu Huraira lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace bir rikazil khumus game da binnannan dukiya za a ba da kashi ɗaya cikin biyar sai sahabbai suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya wa marrikazu ya rasulullah menene ake nufi da arrikaz kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace allazi khalaqahu Allah fil ardi yawma khuliqat dukiyar da Allah ya halicce ta a cikin ƙasa ranar da ya halicci duniya dukiyar da Allah ya halicce ta a cikin ƙasa a ranar da ya halicci duniya saboda haka kaga kenan akwai duwatsu masu tsada waɗanda suke cikin ƙasa ana tono su suna nan daban-daban duwatsu masu tsada waɗanda Allah ya halicce su ne a cikin ƙasa tun lokacin da aka halicci duniya waɗannan duwatsu su ake kira ma'adinai a nan malaman suna sun yi ittifaki akan cewa akwai zakka ga ma'adinai babu shakka saboda waɗannan hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam illa dai inda aka samu sabani shine wanne da wanne daga cikin ma'adinai din ne zakka take wajaba a kansu wani ma'adini da kuma wani ma'adini ne ake cewa zakka ta wajaba a kansa zinari da azurfa kam wannan an samu ijma'i na malaman sunna gaba daya duk malaman suna a tsawon tarihi sun ce ma'adinai guda biyu wannan babu sabani a kai zinari azurfa in dai aka tono su dole sai an ba da zakka wannan babu sabani a kai kamar yadda al'imamun nawawi ya faɗa cikin littafinsa al-majmu a mujallar na shida shafi na 75 ajma'atil ummatu ala wujubi zakati al-ma'dini fa kana fihi al-ittifaq anna az wajiba fi adh-dhahabi wal-fidda min al-ma'adin inda aka tono zinari aka tono azurfa to zakka dole sai an bada ibn kudama yace game da siffar ma'adinai yana bayani yace duk abinda da Allah kuke ya halitta wannan ita ce fahimta ta biyu duk abinda Allah subhanahu wata'ala ya halitta kullu ma kharaja min al ardh duk abin da ya iya fitowa daga cikin kasa. mimma yukhlabu fiha in dai a cikin kasan aka halice shi min gairiha mimma lahu qima in dai wannan abin yana da kima to dole sai an ba da zakka akan shi wannan shine abin da ibnu qudama ya faɗa saboda fahimtar al imamu ahmad bin hanbal shi al imamu ahmad yana cewa duk abin da ake iya tono shi daga cikin kasa dole sai an ba da zakkan shi kuma ibn kudama ya magana akan cewa kamar idan an tono karafa kamar hatta kwalli duk abin da ke cikin ƙasa in dai za a fito da shi to sai an ba da zarkansa wannan abin da ke cikin ƙasa daskararre ne sandararre ne ko kuwa narkakke ya ba da misali kamar fetur kaga fetur narkakke ne kuma arziki ne da allah madaukake binne a cikin ƙasa to ko ku abin da yake kamar zinari kamar farin wuta da sauransu duk wani abin da yake da kima wanda dan adam yana bukatar sa inda an tono shi to sai an bada zakkan sa wannan shine fahimtar al-Imam Ahmad amma al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i suka ce la al-Imam Malik al-Imam Shafi'i akasarin malaman sunna sun ce la akwai zakka ga ma'adinai amma zinari da azurfa kadai ne dalili saboda akwai wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la zakata fi hajarin ba a bada zakka game da duwatsu illa dai hadisin yana da rauni kamar yadda ibn hajar ya magana a kansa cikin at-tafsirul habir a mujallal nabi shafi na 349 amma shi al-imam ahmad bin hanbal yana kafa hujja da ayata al-qur'ani misali suratul baqara aya ta 267 ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka imani ku bayar daga kyawawan abin da wato kuka samu ta sana'a dukiyar da kuka samu haka kuma daga abin da kuka ciro shi daga cikin ƙasa wale annahu ma'adin idan ya zama dukiyar tana cikin ƙasa an fito da ita kaga ta dace da nasin alkur'ani wanda shine abin da al-imamu ahmad yake cewa illa dai galibin malamai suna kan fahimtar al-imamu malik al-imamu shafi'i akan cewa ma'adinai ba a musu zakka sai dai dinari da azurfa wannan ita ce fahimtar da Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake tafiya a kanta ra'ayin jumhur amma Ibn Qusaymin shi yana ganin kamar yadda ya faɗa cikin sharhin Bulughul Maram wato Fathu Dhil Jalali wal Ikram sharh Bulughul Maram a mujallal na 3 shafi na 85 yace shi a fahimtar sa a cire zakka ga dukiyar da aka tono ko menene in dai daga ƙasa aka fito da shi a fidda zakkansa shine mafi dacewa don ka kukuta daga kasancewar ka saba ma umarnin Allah a cikin alkur'ani tun daga hadisi wanda ke bayani hadisi yana nuna cewa wa fir rikazi alqumutu sannan ga ayar alkur'ani ta suratul baqara aya ta 267 yace wal ihtiyatu an eh, yakhruj al insan zakatan ma'din mutlaqan li'annahu zahirul hadith wannan shine abinda zahirin hadisi yake yake ishara da kai to idan za a yi zakkan fa idan za a yi zakkan zinari da azurfa ko ma'adinai ana la'akari ne da kimar su wato idan kimar ya kai nisabin zinari ko nisabin azurfa to za a yi zakka idan kimar bai kai ba babu zakka amma idan abin da aka tono kaga a fahimtar al-Imam Ahmad wato hatta ko da gishiri ne tun da shi ma ma'adinai ne eh, duk abin da za a iya tono shi daga ƙasa in dai yana da kima wurin dan adam to za a marzaka amma sharadi idan ya kai nisabi idan ya kai nisabin zinari ko ya kai nisabin azurfa eh, idan bai kai ba to ba za a yi ba ta inda al-Imam Malik ya bambanta da al-Imam Shafi'i malikun ra'a fihi nisab dun al Malik ya ce idan kana tono zinari abinda ka yi la'akari da shi shine nisabi ba wai shekara ba idan kana tono zinari a wannan rami sai ka samu abin da ya kai nisabi to zaka ba da zakka sau daya ba za ka sake ba sai dai in a wani rami ka sake tonowa amma idan wannan ramin ne ba za ka sake ba da zakka ba shi ko al-imam shafi'i yana la'akari da shekara da kuma nisabi saboda ka in ka tono abin da ya kai nisabi ka bada zakka ke idan ka sake tono abin da ya kai nisabi ka sake bada zakka in kuma in ya shekara sai ka sake bada zakka wanda ta fashin zinari da azurfa kenan illa dai abin da sarin malamai suke tafiya a kansa kenan wanda shine fahimtar Umar bin Abdul Aziz kamar yadda al-Imam Bukhari ya kawo inda ya kawo hadisin Abu Huraira in ka duba Fathul Bari mujallal na 3 shafi na 425 wato ma'adinai zakkansu akwai sharaɗin ya kai nisabi sharaɗi ne ya kai nisabi idan bai kai nisabi ba babu zakka a kanta hatta ta fahimtar al'imamu ahmad ko fahimtar al'imamu malik ko al'imamu shafi wannan shine gwargwadon abin da zamu iya faɗa Allah subhanahu wa ya ba mu ladan abin da muka dace da faɗa na gaskiya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure kuma wannan shine karshen kitabu zakat mu ne ma Allah godiya kuma Allah ya nuna mana lokacin da za mu karasa a talitafin baki ɗayansa Allahumma